ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar ɗan adam. Yanzu haka dai dubban ɗaliban Najeriya ne da ke karatu a jamhuriyar Nijar suka shiga wani hali na na kayi sakamakon rikicin da ya kunno kai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Nijar inda kuma kungiyar ECOWAS da kuma tarayyar Najeriya suka kakabawa jamhuriyar Nijar takunkumi. Tuni dai irin wayannan ɗalibai da kuma iyayensu suka fara kira ga kasashen guda biyu da kuma kungiyar yammacin Afirka sai dai yawo ko ECOWAS da siwa Allah da Annabi su daidaita domin kawo zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wannan hali na kakanin kayi da ɗaliban na Najeriya suka shiga ya zo ne watanni bayan da ɗalibai da su da ke karatu a kasar sudan suka fada cikin irin wannan hali sakamakon barkewar yaƙi tsakanin sojojin sudan da kuma sojojin sa kai a ƙasar ta sudan abinda ya kai ga gwamnati amfani da hanyoyi da dama wajen fitar da ɗaliban najeriya da ke karatu a ƙasar ta sudan to ko menene fatan irin waannan ɗalibai na najeriya da ke karatu a jamhuriyar nijar ga dai ra'ayin wasu ɗaliban da na yi hira da su ta wayar tarho. Um, my name is Happiness Bitrus Audi, about 200 level in Mariam Abacha American University, studying international relations. Basically, as a student in Mariam Abacha American University, I'm not really happy about what is going on right now in Niger Republic. Sunana Halilu Ahmad Dukku ni ɗalibi ne a makarantar Mariam Abacha American University of Niger a nan Maradi. Ina karanta Medical Laboratory ne. gaskiya abubuwan da ke faru a Nijar kawai dai sai da mu ci Allah shi shige mu na gaba saboda abubuwan sun ya akwai a lot of challenges da ke abu da in za a yi faɗan nan zai shafi karatun za mu tsaya da karatu sannan kuma ya ci a ce gwamnati ta ecowas da ta najeriya da wani nijar ɗin gaba ɗaya da mali a zauna a yi ko da an yi faɗan nan ne mu ne yan adam ɗin za a yi karshen ta kan za ta dawo da Allah masu faɗa a da Allah su tsaya a tsana a sulhu a gama magana saboda za a cuci mutane sosai wallahi da an kai faɗin nan ga talakawa ga matsin rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sunana ibrahim yusuf bello dalibi a jami'ar maryam abacha american university da ke niger republic maganar gaskiya muna fuskantar kalubale sosai tun kafin mu koma niger saboda haka muna kira da gwamnatin najeriya ta niger da kuma ƙungiyar ecowas da su dawo kan teburin sulhu a ta magana tsakanin najeriya da niger da kuma ƙungiyar ecowas din saboda wannan rigimar zai haifar mana da gagarumin matsala a ƙasar mu da kuma mu kanmu dalibai, kuma a matsayin mu na dalibai zai ɓata mana lokaci kuma kuma sannan zai lalata mana standards na karatun nana Hassan Muhammad Sani ɗalibi a jami'ar Maryam Abacha American University da ke Niger Republic ya muna fuskantar kalubale sosai in ma bamu koma Niger din ba saboda haka dan Allah muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta Niger da kuma kungiyar ECOWAS da su dawo kan teburin sulhu a daidaita magana tsakanin Najeriya da kuma Niger da kuma ita kungiyar ECOWAS saboda wannan rigima zai haifar da matsala babba gare mu da kuma kasar mu gaba ɗaya mu mu a matsayin na ɗalibai zai bata mana lokaci kuma sannan zai lalata mana standard ɗin karatunmu saboda haka muna kira da shugabanni da duk wasu masu faɗa a jiki don Allah a dakan teburin su a daidaita maganar nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana Hafsa Muhammad Sani ɗaliba ce a jami'ar Maryam Abacha American University na Niger Republic um, muna kira da mu na niger da na nigeria da su zo a sasanta da wannan abubuwan da suke faruwa a niger domin mu koma mu karasa da karatunmu su ma dai iyayen waɗannan ɗalibai miƙa fatansu ga ƙasashen na jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya da ƙungiyar ECOWAS na daidaitawa kamar da wannan malami ya shaida mani. a matsayin mu na iyaye duk inda aka ce ɗanka ba zai je makaranta ba zai zauna a gaban ka tashin hankali ne a gare ka to wannan shi ya kawo dole hankalin mai tashi kuma ka ga makarantun nan namu da muke tura 'ya'yan nan Nijar gudun irin rigingimun da ake ake a jami'o'in Najeriya to yanzu kaga abin ya zama an yi gudun gara ne an fada gidan zago kuma ga kudaden da mu muke kashewa a wannan karatun nasu kaga a rubuni ne ga kuɗi da muka kashe kuma ga cewa ya abubuwa sun yi nisa sun mana nisa fatan mu shine a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin Nijar a daidaita saboda rayuwa ta zama yadda ta kamata kamar yadda mun tsaya mun yi wa kanmu adalci mu da Nijar boda ce irin ta tura kawai aka yanka ta amma kusan mutane ne daya masu al'adu daya masu yare daya masu addini daya da abubuwa da yawa kusan kashi casa'in na rayuwar Nijar ya yi daidai da Najeriya saboda haka fata na da wannan bai zo karshe kuma ya zama alheri a yi a kare don rayuwar 'ya'yanmu ta ci gaba mu mu samu ci gaba. da yake faruwa a Nijar ya shafi Najeriya domin uwa da uba ne muke kuma yawancin dama kasashen Najeriya da Nijar kusan kusan duk uwa da uba ne ruwa ne suka raba mu kawai ba haka ba ai ba mu da wani bambanci akwai albarkaka da komi da mudu To kuma yayan mu suna zuwa suna karatu a can za su zuma suna zuwa ka kaga wannan abu da yake faruwa wallahi ba za mu ji daɗi ba saboda haka baban gida kaga yayan mu suna karatu a Najeriya har su kusa nau su Sudan ga sunan to kaga abin da muke fata ubangiji Allah ya kawo wannan sauki domin Najeriya ta ba da ƙarfi a kan maganar karatun yara da 'ya'yan talakawa da wanda ba da kuɗi da wanda su kuɗi wallahi 'ya'yan ba za su fita su yi karatu a waje ba amma kullum a ƙara gobe a ƙara ba hutu ga kuma yajin aiki na malamai saboda haka muna kira ubangiji Allah ka mana soki gwamnatin tarayya su duba irin halin da talaka su a kan maganar kudin makarantar yara. To masu sauraro da wannan ne kuma muke kawo karshen shirin namu na wannan mako a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Julie Lelal Gresham naku baban yanzu, burin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa